Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. masauraro yusuf abdullahi ne ke muku sallama cikin shirin na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishinmu da ke birnin yamai a dalilin yaduwar cutar coronavirus da ya kai ga rufe ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin washington dc a cikin shirin za a ji cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin su boko haram da iswap na shirin bullo da wani sabon salo na canzawa matasa tunani domin rungumar su za a ji kuma karashin hira ta musamman da ibrahim kalmasi garba ya yi da fatima uwa jibril wata 'yar kasar tarayyar najeriya da ke da zama a kasar china a wannan karan za a ji yadda 'yan kasar china ke kallon 'yan afirka akwai shirin kowa bar gida da kuma sharhin jaridun nishar amma dukkaninsu sai bayan an saurari labarun duniya assalamu alaikum masu saurari da fatan masu azumi kuma an yi sahur ko ana kan shirin yi lafiya ga labaran mai karantawa ibrahim almasi garba Kasashen New Zealand da Italiya sun yi shelar matakansu na sassauta killacewa ta dakile yaduwar cutar coronavirus a yayin da firaministan birtaniya boris johnson wanda ya koma bakin aiki jiya litini bayan murmurewa daga cutar covid-19 ke cewa zai yi wuri a sassauta takaita harkoki a birtaniya yanzu johnson wanda ya yi jawabi a harabar ofishinsa da ke downing street ya ce ya fahimci matsuwa da kuma zillumin jama'a to amma muddin aka sassauta takaita harkoki a yanzu za a fuskanci kasadar abin da ya kira sabbin mace-mace da kuma barkewar cutar wanda zai ma daɗa gurgunta tattalin arzikin ƙasar. Na ki in salwantar da dukkan fama da sadaukarwar da mutanen Burtaniya suka yi da kasadar fuskantar wata barkewar annobar a karo na biyu da rasa rayuka da dama da kuma buwayar ɓangaren kiwon lafiyar Burtaniya a cewar sa. Johnson ne shugaban ƙasa na farko da ya kamu da cutar COVID-19. ya kuma shafe kwanaki a ɗakin masu buƙatar matuƙar kulawa a asibiti inda ya yi fama da cutar. Yayin da Amurka ke nazarin rahotanni game da lafiyar shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa, jami'ai da ƙwararru na cewa Amurka za ta ci gaba ne da aiwatar da takunkumi da kuma takura kan Koriya ta Arewar. Muna ci gaba da kira ga Koriya ta Arewa da ta kauce matakala ta mutunta abubuwan da suka wajaba a kanta ƙarƙashin ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, sannan ta koma kan tattaunawa ƙwaƙwara kuma mai ɗorewa, wadda ta tanaji cewa Koriya ta Arewar za ta sauke nauyin da ya rataya a wuyarta, ta daina shirye-shiryen makaman nukiliya kwata-kwata. abinda wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka ya gaya muryar amurka kenan jiya litinin a yayin da koriya ta kudu ke watsi da rahotanni da dama da ke raɗe-raɗi game da yiwuwar mutuwar kim tare da kuma jaddada cewa babu wasu take-take na ba sabon ba a koriya ta arewar masu nazarin al'umura na mai da hankali ne kan yanayin kim yau jong kanwar kim wadda ake bayyana ta wadda ake bayyana ta a matsayin yardajiyar mashawarciyar kim rundunar sojin amurka da ke jan daga a afirka afirkom a takaice ta ce wani harin jiragen sama da ta auna kan kungiyar mayakan al-shabab a watan fabrairun da ya gabata ya yi sanadin mutuwar farar hula biyu ya kuma raunata wasu uku gano hakan ya biyo bayan binciken da aka yi wanda aka saka sakamakonsa a rahoton kwatan farko na africom game da fararen hular da aka ritsa da su kuma shine karo na biyu a tarihin rundunar da ta ce farar hula sun mutu a Somalia sanadiyar harin jiragen sama da Amurka ta kai kan mayakan masu tsaurin ra'ayin addini. Tun bayan da na fara jan ragamar wannan runduna, mun daɗa mai da hankali kan bayyana gaskiya game da harkokin da muke gudanarwa, a cewar Janar Stephen Townsend, kwamandan afrikan a wata takardar bayani da aka raba ma manema labarai jiya Litini. Ya ƙara da cewa, idan mun gaza, za mu fito fili mu ansa cewa mun gaza. Kwamandan ya ce an kashe farar hulan cikin abin da ya kira yanayi na takaici da kuskure. A wani harin da aka kai ranar 23 ga watan Fabrairun shekara ta sha tara, Harin ya kuma yi sanadin mutuwar wasu 'yan ta'addar Alshabab biyu waɗanda dama su aka auna. Ma'abuta ilimin kimiyya a jami'ar Oxford ta Burtaniya na faɗi tashin ganin sun samo rigakafin cutar coronavirus ba tare da bin tsawon matakan da aka gindaya ba. masu ilimin kimiyyar sun bayyana ƙwarin gwiwa kan yiwuwar su iya yi da wuri wanda hakan ke ba da ƙwarin gwiwa a sassan duniya ganin ana iya samun rigakafi ba tare da an jira har sai baɗi ba. A makon jiya ne aka fara gwajin rigakafin wanda cibiyar Janet Institute ta jami'ar Oxford ta ƙirƙiro. Masu ilimin kimiyyar na shirin gwaji ma mutane da yawan gaske a tsawon wata guda. Wanda hakan ya yi matuƙar sauri idan aka kwatanta da yadda akan ƙirƙiro rigakafi. Ƙarin jihohi a Amurka jiya Litinin sun fara kauda wasu daga cikin matakan takaita harkoki saboda daƙile cutar coronavirus a yayin da gwamnatin Trump kuma ke sake nazarin tsarin yadda jihohi za su iya buɗe harkokin hada-hada da makarantu da wuraren ibada sannu a hankali. Kafafen yada labaran Amurka da suka ga tsarin da ake shirin gabatarwa ɗin jiya litinin sun ce tsarin ya hada da rufe duk wani ɗakin cin abinci a ofisoshin aiki da amfani da cokala da wuraren sa abinci na zubarwa bayan an gama a wuraren sai da abinci da dakatar da waƙoƙi a harkokin ibada. da labarun duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma sai rahotannin da muke ɗauke da su rundunar dakarun kasashen yankin tafkin chadi ta yi gargadi kan wani shirin karkashin ƙasa da 'yan ta'addar boko haram da iswap ke yi na ɗibar sababbin mambobi daga cikin al'umma kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da wakilin murya amurka hassan maina kaina ya aiko muna daga abuja wata sanarwa da rundunar dakarun kasashen yankin tafkin chadi ta fitar ta ce ta sami sai har rahotannin sirri da ke nuna Boko Haram da ISWAP da halin yanzu suke cikin halin kakanikayi na shirye-shiryen kaddamar da tsarin canzawa matasa tunani da zumar sanya su cikin kungiyoyin. Sanarwar wacce kakakin rundunar kanar Timothy Antiga ya sanya wa hannu ta ce 'yan ta'addan na da kuma tsarin garkuwa da mutane don sanya su cikin mayakansu karfi da yaji. Biyo bayan ruwan wuta da dakarun suka yi wa 'yan ta'addan a 'yan makonnin da suka gabata. da kuma mummunan balakar da ta bullo kai tsakanin su 'yan boko haram din su ya su a cikin gida saboda kuɗi da kuma mulki wannan ya rugurguza tasirin su wake ɗaya al'amarin kenan ma da ya sa 'yan ta'addan yanzu haka suke fafutukar neman sabbin mambobi rundunar kasashen yankin tafkin chadin a saboda haka tana jan hankalin matasa musamman a shiyar arewa maso gabashin najeriya da shiyar da ke bangaren tafkin chadi a kasar chadi da kuma shiyar difa a jamhuriyar Nijar, kana da kuma shiyar arewa mai nisa na Kamaru. Da su yi takatsantsan da farfaganda irin na 'yan ta'addan waɗanda suke alkawarta musu tsarin canza rayuwa ko kuma jihadi da sunan addini. A cewar mai bincike kan ta'addanci na ƙasa da ƙasa, Farfesa Muhammad Tukur Baba, ya ce lalle kam akwai ƙarin dalilan da ya sa 'yan ta'addan ke son cimma wannan mummunan aniya tasu a wannan wata mai tsarki. sun dauki wannan wata ne wata ne na ga duka masu bin musulunci da al'adun musulunci wata ne mai albarka lokacin da shi musulmi da sauran musulmai suke karfafa dini suke karfafa aiki da yake da kyau aiki da addini ya ce a jawo hankalin jama'a su yi daidai su bi hanyar addinin nan don haka kaga ya kasance wannan wata wata ne da za su tunawa jama'a da suke da sha'awa kamar su matasanmu cewa to in fa kana son Allah ba abin da ya fi ka nuna ga ya wuce ka shiga jihadi don haka lokaci ne da ya gaban ya kasance lokacin da duk musulmi ke son ya kusanci ibada don haka sun yi amfani da wannan kaga wata propaganda ce a duk wajen jawo hankalin yara da matasa da su mai da hankali kar su kusanci waɗannan mutane kar su karbi wani kuɗi da sauran sannan kuma su waɗannan shugabannin a samu a sama wa yara ayyukan da zai amfane su kuma a faɗakar da kansu na cewa waɗannan ayyukan sun fi kowa tasiri. Win Kwamanda Musa Isa Salman da ke zama hafsa mai ritaya a rundunar sojojin Najeriya ya ce baya ga ƙoƙarin dakarun tafkin Chadin su ma gwamnatoci da shugabannin addini suna da irin rawar da za su taka domin cimma manufa. Maganan gangamin samun sabbin mayaka domin su mai gulban kuma mutanen da randunan sojan multinational death task force ta kashe a kwanakin baya ko kuma har zuwa yanzu wato mayakan boko haram daman mutanen da kenan suke targetin samari wa'anda suka kai munzulin a ce suna da abin yi ko kuma suna da karfin da za su iya yaƙi da sauransu kuma ta kafofin da suke bi wurin wannan Eh, recruitment draft din shine alkawuran abubuwa da dama na farko ina son na jawo hankalin gwamnatocin da ke wa'annan yankin tafkin shi fa wannan recruitment draft ɗin da ake magana ba zai kare ba da zaran mutane matasa suka ci gaba da rashin abin yi a ƙarshe shine wato abinda su shugabannin addini da kuma na gargajiya da sauransu za su yi shine a kullum su ci gaba da waye ma matasa da kuma iyayensu kan cewa wannan al'amarin ba addini ba ne kuma ba haka addini ya faɗi ba saboda idan aka samu mutane ba su shiga sai ga cewa idan kuma aka famosa aka ci gaba da wannan offensive action din sai zama cin wataran har ya zama cin su kansu ba su da mayakan da za su shiga sauwunsu da musu masu yaƙi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madala abin ninkwanni kuma na jamhuriyar Nijar al'umma na kokawa ne da ci gaba da hauhawar farashin kayayyakin masarufi a kwanaki kalilan da soma azumin Ramadan. kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto da wakilin muryar amurka haruna mamman bako ya aiko mana a daidai lokacin da aka soma kwarara a cikin wata azumin ramadan na wannan shekara ta 1441 ta hijira ta kalanda addinin islama wanda ta yi daidai da shekara ishirin jama'a ne suka soma kokawa a jamhuriyar nijar game da halin da suka cinci kanunsu na azumin wannan shekara kamar yadda abdulaziz musa na kungiyoyin farakulla na birnin gwanne ya mini karin bayani duk musulmi dai ya san da cewa gaskiya in ba allah ne kawo sauki ba bana ana fuskantar wahala ga azumin. ko shekarun baya da in ka duba ya mutane suke azumi balle bana wadda duk duniya komi ya taɓarɓare musamman na ƙasashen afirka wadda ba mu isa kanmu ba komi tsada a banza banza ma lokacin azumi in zai zakwa abubuwa na tsada balle yanzu kayan ma eh, corona covid din ga shiga an like boda wannan matsala ne babba wanda ah, zuwa wanga lokacin abun ya ana shiga mutane akwai consequence da yawa biskin shi na biyu ga wanga ciwo da ya shigo ya suke deja akwai ragajjar imani ga mutane tunda in ka duba kasashen da na ke wata rahama in zai shiga yadda suke kasan firke su kai hata da ma in ka duba in lokaci zai zakwa yanzu in ka duba christmas in zai zakwa kawai kayan su van to na ke kayan shi kabe ka gashi ka uku shi ka eh, biyu dari uku waɗansu kado ma ka in an ga an rasa yanzu zai ma sai a ba mutane banza amma ba mu garin ba in ka duba transport da an ce ma kuɗin mota ya yi tsada dole kaya su yi tsada et puis duk na ake so abu wanga mun ya gwamnati ne kamata ake ta yi exoneration ka gane ta yi to karara a kwatanta mutane a yi sensibilisation parce que yau gwamnati ni a alama a nan duk mataki mai kyau ma in gwamnati ta doka in dai talakawa da wanda aka doka ma matakan ga ba su gane koyi ba eh, banza ne ana zamban su mana wannan matsalar da ta hada da tsadar rayuwa ga allobar cutar coronavirus da sauransu ya haifar da mamaki wa al'umma kamar yanda pasto abubakar musa ke cewa ai wannan wata rahama ne amma ya fi kowane wata tsadar kayayyakin masarufi yan uwanmu ma yan kasuwa da yan uwanmu masu hannu da shuni a sauƙaƙa abubuwa saboda a lokacin da ake yin azumi ana neman a rahamar Allah ne ana neman jin kai na Allah kenan kowa yana buƙatar lada ta ubangiji Allah kenan mu sauƙaƙa ma kaya yau in ka duba gani a galas ma da ake sha mun sani a lokacin da ba azumi galas dala mu take amma galas eh, wani wuri zaka iya sai ta ashirin eh, wani wuri zaka ka talatin wani ma zai zuwa sai kai na wani sai da arba'in. daga cikin matsalolin da azumin wannan shekara ya zo da ita har da ta rashin samun yin ibada kamar yadda aka saba ta sallar tarawihi ko hamsu salawati a kowane ini ko sallar juma'a a kowane sati abin da ya sa malam sama'ila sulasi na birnin kwani cewa babu laifi don musulmi sun yi hakuri da salloli na nafila na tarawihi saboda wannan larura ta allobar cutar coronavirus labaran da likitoci suka ba da shawara. Sallar tarawihi da tahajjudi na filaji. In san samu ne yin su gida ya fi falala. Babu laihi idan an haɗu an sallace su a lokacin da ba a jin tsoron komi. Amma tun da akwai annoba da Allah ta'ala jarabci al'ummar duniya gaba ɗaya da ita wadda muna fatan Allah ta'ala ya yi mamu. To babu laihi ko kuma abu ne mai kyau. Shawarwarin da likitoci suka bada na cewa a ƙaurace ma a haɗuwa. To abin da mai kyau musulmi su ƙaurace ma wannan su fahimci cewa wannan ba an yi shi ba ne don a hana su ibada su a'a tsoro ne da ake kuma tsoro ne mai ƙarfi na cewa in an haɗu akwai yiwuwa a kamu to da aka sai musulmi su zama masu fahimta masu ganuwa masu dogon nazari azumin na wannan shekara cike yake da kalubale masu tarin yawa ga musulmi da sauran al'ummomin duniya irin waɗanda ba a saba fuskantar irin su ba a can shekarun da suka gabata haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to madalla yanzu kuma sai karashin hira ta musamman da ibrahim ka almasi garba ya yi da fatima uwa jibril wata 'yar kasar tarayyar najeriya da ke da zama a kasar cana kuma tsohuwar 'yar jarida da kuma a yanzu take aiki a ƙarshen wani kamfani mai suna star times media company da ke birnin beijing na kasar cana a nan fatima na bayani ne kan yadda 'yan kasar cana ke kallon 'yan afirka a akwai da ta taba ce mun wai in mun je kwaso yaran mu a makaranta ya muke mu gane su nace ku ya kuke ku gane kanku su sun san yaran su nace to ai mu muna ga kakanku ku ɗaya duka family house ɗaya ne wai nace mata yadda kuke gane kanku mu ma haka muke gane kanmu kuma yanzu mu zama mu nan din ya kai ga mun ga japanese za mu gane shi mun ga korean za mu gane shi mun ga taiwanese eh, vietnam za mu gane shi haka malaysians duk za mu gane su saboda mun dan zauna da su kaɗan suna yaren zamu ce na ce to mu ma afirka haka ne amma impression ɗin da su ake ba su gaskiya su ma yanayin nasa tsarin ya nuna kusan komai su suke mana akwai lokacin da wani abokin aiki na taɓa ce da na ce mishi zan koma gida ya ce shi yana ganin kamar zaman nan zai fi mun kan gida na ce don me ya ce wai muna da lantarki na ce mu baki lantarki na ce ko ba mu da lantarki muna janareta na ce ko ba mu da janareta na ce muna da sola na ce kafin sola na ce ni nan ina ma da invata na ce duk ba ko kuka kirkiro su ba ya ce eh da yake hada kuruci ya ce wai kina da mota na ce ni ko ke da mota wai ina da ac na ce mota gida ofis na ce kai wai wani irin talauci ne aka nuna muku muna da shi ne a afirka a najeriya kuke mana gani gani daga baya ya zo ya zo najeriya ai ya gani ya ga yadda mutanen mu ke da shi kuma ya tantance galibi wanda suka fita waje za su samu different views amma da yawansu da yawansu ba su fita waje ba saboda yawan kasansu saboda haka duk lokacin hutu suna neman permission ne su je wani yanki su yi hutu su ga yanayin garin so mu ma in zamu da najeriya a yi mana irin wannan ko da yadda ake yi da ne ayyukan da ana exchange nan mu ma fara sanin kanmu sannan a yi instilling discipline ba mu da da'a mu ke mu kanmu bakin jiri mu ke mu kanmu wulakaci wanda ba su kai ba su wulakanta mu To ko wadata da ci gaba na taka rawa wajen raina baƙaƙen fata da canawa ke yi? su ma cirani suke zuwa jakulla suke kwarai da gaske wani ne ma a nan ko a nan jakulla yake billahi zai jakulla suna da masu jakulla fiye da tunaninku tunda ai muna nan suna zuwa suna mana shara da wanke-wanke da gyaran gida duk sati ko duk wata su ma cirani suke zuwa daga nasu ƙauyukan da za su haɗa kuɗi gaba ɗaya kuɗin da za su haɗa su koma da shi ƙauyensu in kuka fassara a kuɗinmu na najeriya wasu bai kai ma eh, dubu ɗari ba don kusancewa su ma fa suna da talakawa suna da talakawa kuma ko a nan ga sunan a subway a kasuwa in mun je ga sunan zaune su ma suna bara amma kuma sun yi controlling media dinsu akwai abubuwan da babu wanda ya isa ya nuna a jarida ko a tv ko a wani abu amma mu an bar mu a sake saka ko hotuna ne suka ɗauko na 'yan afirka sai ka ga su kuma suna nuna namu baƙaƙen yara ƙazamai da ƙuda ke bin su a baki da gashin su yayi ƙuda ƙuda haka sai ana nuna sai a rika cewa 'yan fejo 'yan fejo fejo ren fejo ren 'yan afirka so in suka ganka kai looking good sai su yi mamaki afirka daga ina sai a ce south africa saboda south africa sun san akwai turawa eh, renin hankali to madalla karfa a shafa muna kawo muku shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishinmu da ke birnin yamai na jamhuriyar nishar yanzu kuma ga abdulaziz adili toro doke da shirin kowa bar gida kowa ya bar gida gida ya bar gida Kowa ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke haɗawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma ga ci gaban hirar mu da Malam Idi na asalin ƙasar Nijar mazaunin jihar north carolina da ke greensboro da ke na amurka bayan sai da wata guda aka ce a koma a aiki a koma aka aiki to wannan abun ya wa baturan nan ciwo suka ce za su gani akwai lokacin da za su samu eh, rana tare da san tambayi wani abu gare su ma za su hana ba mm. da na samu wannan burskin sai suka ce a ah, ba za mu barka baka tafi muna bukatar ka ta in ka tafi kayan mu samu wanda zai ɗauki wurin ka sai mun Bashi formation wata shida kenan yanzu gaskiya eh, bukatar da ya kamata da sa kamfani a tura ka karatu babu ita ka zauna kawai ka aiki mm. sai na ga tun da suka mana wannan abu na ce to kaga in aka yi gaba abin ba zai ba daɗi tunda an mm. fara daga haka na ci to gara kuma na abu na tambaya ma a bani kamar hutu na irin wannan eh, eh, abin da ake cewa mizal disponibility Mm-hmm. a bani dan lokaci na in yi wani dan aikin gani ko na iya yin shi kamar yadda nake yin aikin na wanne ne zai iya yi na alheri su suka ce wannan ma babu in gina marabus da eh, in yi marabus na ce tun da sun wada haka marabus kin zai Allah da ikon shi kuma ka hanyar yi marabus kin ma sai na yana cikin dan lissafi na sai na ce to da in nemi zuwa Amurka na kuma da wannan abun Allah sai kama mini a samu visa na ce to gara zuwa Amurka da harkar tikitin da dai yana da halittata kuma na iya aikin hannu ina in na zo da nan akwai abokina da ya zo sana ya ce mun zo nan in ka zo ka samu a irin aikinka. Iko Allah, to ka samu 'yan matsala wajen bidar uh, visa ta shiga na Amurka a lokacin? Wallahi a lokacin nan ba, mutane suna cewa visa ta Amurka a lokacin nan wahala take ba da wahala. Wallahi Mala Abdulaziz ni dai gaskiya ban samu wahala ba ne. Kuma ka gwada musu da kana da wasu 'yan kuɗi cikin cikin bankin naka ko? Wannan ban gwada musu komai ba. Wani dai aboki na mune eh, abu takardar ya gayyace ni a zo da na. Mm. Kawai shi ya bani da ita ce na ta yi da kuma takardar aiki na. Mm-hmm. sai kuma takarda ta take na jirgi don tambayar ma da saka mani ana ce ana yawan tambayar ka ni tambaya bi kawai ta muni ina za ka nace amurka ni kiso ta ce mi za ka je kai nace a ah, wani aboki na ya gaji ni ta ce ta ce to ka san kudin zuwa amurka daga nan zuwa amurka nawa ne nace a ni ba kudi ba nake dibi ni a abu da ke tsakanin da ita ce na ba daraja ba wannan ba dan kudi da zancen kudi na sani a lokacin nan akwai yar afirka yanzu zuwan ina ji yana kamar biliyon a cikin miliyon ne in ka bada ana da kira ke baka jika ashirin da biyu haka. Iko Allah. Bancin ka kwashe shekara wajen goma sha biyar in ce kana aiki a Nijar sai ga ka Amurka. Da ka zo Amurka ya kaga yanayin aiki ya kaga rayuwar. abin to kuma gaskiya aikin nan da na yi a kamfanin nan na sabuli da turare SPCN kama ya bani horo. Mm. Ya bani horo da na zo sai na na ciki ban samu wata wahala ba ta kimsuwa da yadda suke tafiya da aikinsu tunda da na zo ni ka ko mu can inda muka baran inda na yi shekara goma sha uku a Nijar ina aikin mhm. su ma suna da kashi kamar hawa uku na aiki mhm. nan da suke ce ma kamar na Amurka ana cewa first shift second shift da third shift Mm, kamar travail de shan kenan eh, mm. eh travail de shell mm-hmm. duka waɗannan na riga na saba da su mm. wallahi wala ablaziz shigowa ta amurka ni bai ba sati na hora aiki to ai mala atub ai baka da takardu ko a ai kuma rashin takardu a lokacin nan a amurka ba mai tambaya kamata kaza dan idan ka zo inda kake zuwa kamfanin tunda mun isko yan uwa da suke aiki a nan Mm-hmm. su suka taimaka mana su suka gwada mana hanyar da ake bi akwai wanda suna da eh, mutanensu mm-hmm. wanda suke da kamfanin nika masu eh, wanda suke eh, mutane aiki da muka zo su suka kama mana mm-hmm. su suka kama mana ga hanya da za ku bi ga hanya da za ku bi ga hanya da za ku bi idan ma an tambaye ka kana takarda ce kana da takardar Ina ba wani bincike ba ake ba bincike a lokacin nan. kenan dai alamun lokacin ana bukatar mutane akwai aikin ba mutane aiki na ce wallahi malam abdulaziz aiki uku nake iko Allah in na sabka daga wannan sabka daga wannan in na sabka daga wannan sabka daga wannan to aiki na na uku shi kuma weekend ne sai na dauki juma'a sau bi shi kuma nake security ka gani to yanzu ina da tambaya in ka bar wannan gobe ma kana samun wani a lokacin da baka zo kenan kana aiki awa nawa ga ini to su kamfanin akwai za zaka yi awa takwas akwai za zaka yi awa sha biyu hmm. na awa sha biyu shine wannan idan kai awa takwas wannan awa regular awa ne regular time ne kenan babu wasu abu amma an suka hauda daga awa ɗaya zuwa awa hudun nan ko awa shidda nan duka sai abu ya ka overtime mm. sai a lamka kashi akwai wanda suke baka ma kashi ɗari bisa ɗari a baka wasu kuma su baka kashi hamsin. malam umaru sanda idi kenan na asalin ƙasar niger mazaunin jihar north carolina da ke greensboro mun gode. da ka bamu dama tattauna tare da kai cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wani ni abdulaziz adili toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da sulemu muni barma zai kamuna shirin jaridun nishar za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar lukanar amfiri wace ta ruwaito cewa annobar cutar corona na kokarin kawo cikas a tsare-tsaren zaɓuɓɓukan gama garin da ya kamata a gudanar a ƙarshen shekarar 2020 a Nijar. Ganin yadda ayyukan rajista ke jan kafa a jihohin Zandar Maraɗi da Difa, inda jami'an rajista da dama suka yi murabus. A Yamai kuwa aikin ne aka jingine kwata-kwata sanadiyar wannan annoba alhali a watan yunin da ke tafa ne ya kamata kwamitin tsara kundin rajista ya damƙa wa hukumar zaɓe ta ƙasa seni wannan kundi yayin da kundin constitution ke cewa dole ne a shirya zaɓe kafin shuɗewar wa'adin shugaba mai shirin barin gado jaridar lanketar na cewa akwai yiwuwar watan azumin ramadan da muka shiga ya canza wa hukumomin nijar tunani su sassauta wasu daga cikin ka'idodin da suka shimfiɗa da nufin daƙile yaduwar cutar corona jaridar ta ce rufe wuraren ibada na daga cikin matakan da ake ta korafi a kansu a sassan wannan ƙasa saboda haka jaridar ta ce buɗe masallatai a wannan lokaci ya zama wajibi don kauce fuskantar tashina-tashina jaridar air m4 ta bayyana cewa wani rahoton bincike ya bankaɗo abin da ke kama da kisan kiyashi da aka yi wa wasu fararen hula sama da ɗari a yankin tilaberi waɗanda aka bizne gawawakinsu cikin rami guda jaridar ta ce wasu dakarun rundunar mayakan jamhuriyar Nijar ne ake zargi da aikata kisan waɗannan mutane kimanin 200 waɗanda a halin yanzu wata takarda mai ɗauke da jerin sunayensu ke zagayen kafafen yaɗa labarai da kafafen sada zumunta a yayin da ake ci gaba da jiran jin martanin hukumomin ƙasar ta Nijar game da wannan al'amari da ke haddasa ciza yatsa a ciki da wajen ƙasar. domin a cewar masu wannan korafi bai dace a fake da yaƙi da ta'addanci ba don yi wa bil'adama kisan kare dangi mu ƙarƙare da jaridar lokuriye wacce ta zo da labarin halin da ake ciki dangane da badakalar nan ta dubban miliyon sefa da aka wawure a ma'aikatar tsaro ta ƙasa jirar ta ce tun a tashin farko bincike ya gano manyan jami'an hukuma da hannu a wannan badakala to amma kawo yanzu ƙananan alhaki ne kawai ake yi wa muzarai don ganin sun amayo kuɗaɗen da ake zargin sun handame a maimakon a fara da manyan mahandama ma'ana jami'an da gwamnati ta baiwa amanar kula da kome na sha'anin tsaron ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to kafin mu rufe shirin ga nasihar ramadan Ni ne Malam Haruna babban gardi limamin Juma'a na Jagindin nan da magaran. Sallah salama yana bayani akan farala ta wanda yake ciyar da mai azumi. Shine annabi ke taman da sa'iman auji haza gaziyan falahu musulu ajrahu. Duk wanda ya ciyar da mai azumi mutum ne yana azumi ka ba shi ci ka ba shi sha ka daɗaɗa mai ran wato ka samu lada ta wanda yawan na azumin daga taimakawa da haka na sallallahu na ce man faɗa da sa'iman ala ta'amin au sharabin min halalin fi shaharar ramadana wanda ya ciyar da ainihin mai azumi ko ka ba shi abinci ko abin sha cikin wannan wata mai albarka sallat alaihim malaika fi sa'at mala'iku suna yi mai addu'o'i wato a tsawon wannan lokuta na ramalana wato wasafa hau jibrilu alayhi salam har ya hannu da jibrilu don jin daɗin abin da yake yi bayan wannan wato ainihin akwai wani bawan allah shi ma lokutan baya ana ce mai wato ana ce muhammad bin abi salman faɗar kulle yau da latafi shahara Marana a wannan wata kulle yana ciyar da hamsina insanin mutum hamsin yake ba ruwan sha da abinci da abin da ya kamata taro mutane ke da ko ina ku zo ku sha ruwa yana da labasu ku zo ku sha ruwa to madalla da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan ofishin mu da ke birnin yamai na jamhuriyar nishara a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ni yusufu abdullahi nake ce ku kasance lafiya daga nan birnin yamai